Gwamman mutane sun mutu a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta a zirin Gaza. Babu wanda ya tsira da rai a hatsarin jirgin sama da ya auku a Brazil. Mali ta kori jakadan Sweden daga ta sakamakon sukan gwamnati da ya yi. akalla mutane ɗari ne suka mutu yayin da wasu gwammai suka jikata sakamakon hari ta sama da isra'ila ta kai kan wata makaranta a zirin gaza a cewar majiyoyin tsaro na falasɗinawa da ke zirin Shugaban sashen kiwon lafiya na yankin ya ce Isra'ila ta kaddamar da harin ne a kan makarantar Altabi'in da ke kasancewa mafaka wato ga dubban 'yan gudun hijira a lokacin da mutane ke tsaka da sallar asuba. Dakarun sojin Isra'ila sun ce sun kai harin ne saboda akwai maboyar kwamandojin Hamas a cikin makarantar. Sojojin sun ce sun ɗauki dukkan matakan kaucewa farwa fararen hula sai dai sun zargi kungiyar Hamas da gudanar da ayyukanta daga cikin jama'a. Rahotanni daga Brazil sun yi nuni da cewa wani jirgin sama mai dauke da mutane kimanin 61 ya yi hatsari a jihar Sao Paulo. Shugaban ƙasar Luis Inacio Lula da Silva da sauran jami'ai na hasashen cewa ta yiwu dukkanin fasinjojin da kuma ma'aikatan jirgin da hatsarin ya ritsa da su sun riga mu gidan gaskiya. Fayafayen bidiyon da aka wallafa a kafafen sada zumunta sun nuna yadda jirgin kamfanin Viewpass has Areas ya rikito daga sama zuwa zuwa kan wasu rukunin gidaje. Sanadi jami'an kwana-kwana da kuma ma'aikatan agaji suka fara gudanar da aikin ceto yayin da wasu jama'a ko kuma jami'ai suka ce sun gano na'urar bayanai ta cikin jirgin wato black box a turanci gwamnatin jihar sao paulo ta miƙa jajanta tare da goyon baya ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su. Gobara ta tashi a wani sansanin sojin Rasha da ke wajen garin Lipetsk bayan da hukumomi suka ce an kai wani gagarumin hari Gwamnan yankin ya ce an kwashe jama'a daga ƙauyuka hudu da ke yankin sakamakon sanya dokar ta ɓace a Alepix da ke da nisan kilomita 330 da iyakar Ukraine. Sojojin Ukraine sun tabbatar da kai harin jirage marasa matuƙa ga filin jirgin saman Rasha da ke yankin inda suka yi ƙararar lalata ɗakin adana harsashen ta Harin na zuwa ne yayin da dakarun Ukraine ke ci gaba da zafafa kai farmaki. wato cikin lardin kusk na Rasha duk da cewa ba su samu amincewa ta kai tsaye ba daga Kiev. Ita ma ma'aikatan tsaron Rasha ta tabbatar da cewa dakarunta na ci gaba da musayar wuta da dakarun Ukraine a lardin a rana ta hudu. To labaran duniyan da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Yayin da dangantaka ta yi tsami tsakanin Mali da Rasha, kasar Malin ta sanar da koran jakadan Sweden a kasar sakamakon wato sakon da ministan ayyukan jin kai da kuma harkokin kasuwanci na waje na kasar Sweden ya wallafa yana sukan Mali kan dangantakar ta da Rasha. A sakon da ya wallafa a shafinsa na X wanda aka fi sani da Twitter a baya, ministan ya ce ba zai yiwu Mali na goyon bayan mamayar da Rasha ta kaddamar a Ukraine ba kuma ta ci gaba da cin gajiyar tallafin makudan kuɗaɗe da daga Sweden a duk shekara. Ma'aikatar harkokin wajen Bamako ta ce ta baiwa jakadan sa'o'i 72 ya fice daga ƙasar. Dama dai tun a watan Yunin wannan shekarar ce sweden ɗin ta ce za ta rufe ofisoshin jakadancanta da ke bamako babban birnin mali da mana makwabciyar ta burkina faso zuwa nan da ƙarshen shekara kana ta dakatar da tallafi na kuɗi ga ƙasashen. Babbar jam'iyyar adawa ta Thailand ta sake kaddamar da sabon suna da kuma jagoranta kwanaki biyu bayan da kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin rusa ta A yanzu dai jam'iyyar mai suna Move Forward Party a baya ta koma People's Party a yanzu. Sai dai kuma jam'iyyar ta sha alwashin ɗorawa kan aƙidarta da aka santa da shi. jam'iyyar ta ce abin da ta sanya a gaba a yanzu shine yadda za ta kwace mulki a na kasar a babban zaɓe na shekarar 2027 wannan dai shi ne karo na uku da aka rusa jam'iyyar mai suna future forward tun da fari inda aka rusa ta a shekarar 2020 bisa zargin take dokokin gangamin yakin neman zaɓe wanda ya haifar da zanga-zangar ƙinjinin jinin gwamnati a ƙasa baki ɗaya a yanzu kuma kotun ta tuhumi jam'iyyar ce da raina masarautar ƙasar to labaran duniya kenan a halin yanzu za mu je ga shirinmu na afirka a mako tare da zahararren umar dutsen kura da fatan za a yi sauraro lafiya DW Afirka a mako. Jama'a barkanmu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke bitar wasu daga cikin rahotannin da muka kawo muku a makon da ke shirin karewa. Kuma za mu fara rahotanni ne daga tarayyar Najeriya. Yayin da a wannan Asabar aka kawo ƙarshen kwanaki goma da masu zanga-zanga suka tsara gudanar da bore don adawa da yunwa da kuma rashin tsaro. Wani abu da ya fito a cikin kwanakin nan shine matsalar rashin ingancin intanet. inda 'yan kasuwa da sauran masu mu'amala da shafuka na sada zumunta suka ta fuskantar matsaloli kuma a cikin wannan tsoki an zargi mahukuntan najeriya da haddasa wannan matsala domin dakile kaifin zanga-zangar daga yankin niger delta muhammad bello ya yi kuma da ƙarin bayani tun da ranar alhamis da ta gabata ne 'yan najeriya suka fara fuskantar matsalar ta amfani da intanet inda aikawa da sako ko dorawa da saukewar sakonni ko ma neman bayanai ya rage hanzarin da aka saba gani kuma afkuwar hakan ta zo daidai ne da ranar da 'yan najeriya suka fara gudanar da zanga-zangar gama gari wadda hakan ya sa 'yan najeriya zargin hukumomin kasar da kitsa na kasu a harkar ta intanet ta hanyar watakila umartar kamfanonin sadarwar kasar na su yi hakan wata lcm wata da ta saba amfani da intanet din ta tabbatar da hakan. It you know, um, ta ce matsalar ta intanet ta haifar da nakasu ga harkokin banki da kasuwanci kuma nima ta shafe ni muna kuma zargin gwamnati da haddasa hakan a dalili na zanga-zanga da ake mata gaskiya akwai matsala shi ma wani mr bemini tanem ya ce ya lura da raguwar hanzarin na intanet musamman ma da safe yes I noticed it is not so uh, frequent. Ya ce, eh, kware, na lura da hakan musamman ma da safe kuma lalle muna zargin gwamnatin najeriya to sai dai fa kuma tuni ministan sadarwar kasar bosun tijjani ya musa cewar gwamnati na da hannu a matsalar ta intanet da cewa hakan na da alaka da haddasa na kasan sadarwa tsakankanin 'yan zanga-zangar gama gari da yanzu ke gudana a kasar inda kuma wani babban jami'in ɗaya daga kamfanonin sadarwar kasar ke cewa akwai matsaloli dama da ke tattare da na'urorinsu da suke kokarin gyarawa kuma nan ba da daɗewa ba komai zai daidaita wannan zanga-zangar dai ta gama gari mai ɗaukar hankula ko da yake an shiga rana ta shidda da alamu har yanzu ba ta ɗau hankulan 'yan yankin kudu maso gabashin ƙasar ba inda suke ci gaba da yin shakulatin bangaro ga zanga-zangar barista aci ofaga tsohon kakakin kungiyar kabilar ta ibo ta ohaneze indiba ne ya kuma bayyana dalilinsu na kin shiga zanga-zangar. We actually becoming uh, the endangered species in Nigeria and so every segment of the country we want to use Igbo to achieve their aim and at the end be a... kowace shara kan Igbo take karewa a Najeriya kowace kabila na son amfani da kabilar ta Igbo a kuma yasar da ita bayan cin amfaninta. kuma duk wata zanga-zanga na karewa ne da salwantar da rayuka da dukiyoyin Igbo. don haka muka faɗa tun farko cewar ba ma cikin zanga-zangar kuma ba za mu shiga ba. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta. To a Najeriya dai manyan hafsoshin soji na kungiyar kasashen yankin Afirka ta yamma wato ECOWAS ko kuma CEDEAO da ma wasu masu ruwa da tsaki a fannin tsaro a yankin sun yi taro a Abuja shalkwatar Najeriya inda suka tattauna akan kalubale na rashin tsaro da juyin mulki da kuma bazuwar ƙananan makamai a hannun fararen hula a yankin inda a ƙarshen taron manyan hafsoshin soja na ecowas suka gargaɗi masu son sake dawowar juyin mulki a ƙasashensu ga wakilin wais abubakar idris ɗauke da rahoto Guguwar sauya gwamnati ta amfani da ƙarfin bindiga na soja shine kan gaba wajen batutuwan da manyan hafsoshin tsaro na ƙungiyar ta ECOWAS suka mai da hankali a kai a taron nasu karo na 42 da suke yi a Abuja, wanda na cikin fafutukar da suke yi na tsirar da demokuraɗiyyar yankin. Janar Christopher Musa shine babban hafsan tsaron Najeriya kuma shugaban hafsan hafsoshin tsaro na ƙungiyar ta ECOWAS. The complexity of the security landscape demands. Ya ce sarƙaƙƙiyar da ke tattare da da hali na rashin tsaro da muke fuskanta ya nuna bukatar mu haɗa kai mu yi aiki tare ta fannin musayar bayanan sirri tare da aiki akan iyakokinmu in har muna son samun nasarar wannan ƙalubale a yankinmu. Ƙwararru irin su Dr. Kabir Adamu shugaban cibiyar bikon da ke Abuja a fannin tsaro ya ce babbar illa ce barin ƙananan makamai na ci gaba da watsuwa zuwa ga hannun waɗanda ba jami'an tsaro ba ne a yankin Afirka ta yamma. Amma waɗanne matakai yake ganin ya kamata a ɗauka domin dakile lamarin. Daƙile hanyoyin da waɗannan ƙungiyoyi suke samun makamai kuma ba komai zai sa a cimma wannan buri ba sai tattara bayanin tantance shi da ƙarfin diplomasiya ma'ana haɗin kai tsakanin ƙasashe da ƙarfafa tsari na diplomasiya na kasa da kasa shi tattara bayanai tantance shi zai bayar da bayanai na siri. Ko da yake akwai sauran matsaloli da ma kalubale iri daban-daban da suka tabo a wannan taron nasu dukkaninsu da suke da alaka da batu na rashin tsaro. Dr. Abdul Fatah Musa shine kwamishinan kula da harkokin siyasa tsaro da zaman lafiya na kungiyar ECOWAS da ya tabbatar da irin kalubalen da suke fuskanta. This 42 meeting ya ce wannan taro karo na 42 kan dole ya fuskanci jinki jinkiri saboda halin siyasa da muka fuskanta a kasashenmu na ecos da suka hada da juyin mulki tare da ficewar kasashen yankin sahel daga ecos wannan na bukatar hada kai don dauka matakan da suka dace. Wakilai daga dukkanin kasashe sun yi amanna a ƙoƙarin da ake yi. Inda jami'in ƙasar Ghana ya bayyana cewa jami'an tsaron su sun wuce wannan mataki da ake tunani. I don't worry about any member of the armed forces. Ce bana jin damuwa akan duk wani jami'in soja zai ɗauki bindiga ya kifar da gwamnati maimakon haka zai je ne domin hana magudin zaɓe. Sojojin Ghana sun wuce wannan matsayi. No, it's, be, it's beyond that. Ƙoƙari ne dai na haɗa kai domin a tafi tare, wanda ya kasance muhimmi a zaman da suka yi. har ila yau ga janar christopher musa ishu ɗin ecowas da niger cewa abubuwan da ke damuwan duniya yanzu babu ƙasa ɗaya da za ce ita kaɗai za ta yi dole sai an haɗa kai matakin juyin mulki da aka yi da soja suka ɗauke soja ba ruwansu da mulki da, da democracy kasashen kungiyar ta ecos da sun daɗe rabon da su fuskanci kalubale irin wannan da ke faruwa a yanzu musamman rashin tsaro guguwar juyin mulki da turjiya daga matasa wais abubakar idris DW Hausa daga Abuja, nigeria. To yanzu za mu je iyakar nigeria da jamhuriyar niger. inda jama'a suka ce da alama an yi musu roman baka yayin da gwamnatin najeriya a kwanaki ta ce an buɗe iyakokin ƙasar don shigo da kayan abinci saboda sauƙaƙa tsadar rayuwa al'ummar da dama dai na cewa babu wani abu da ya canza a kan waɗannan iyakoki ga wakilinmu yusuf ibrahim jargaba da karin bayanin da ya aiko mana daga katsina gwamnatin najeriya da ta sha ayyana sassauta iyakokin kasar da nufin shigo da kayan abinci gami da cire haraji domin al'umma su samu sauƙin rayuwa saboda irin matsalolin da suke fuskanta to koyaya abin yake a iyakar kwangolan da jamhuriyar nijar da ke karamar hukumar mai aduwa a jihar katsina abdu audu wani mazaunin yankin ne magana shigowa da abinci daga boda kwangwalam yaudara ce saboda Allah babu magana gaskiya wadda muka gani a aikace in ka je za ka zo abinci an ce firi ne da ka tambayi ma'aikaci sai ce shi bai ma san ba da wannan magana ya bakin ka ya fara jin wannan magana to ga a cikin tsarin da gwamnati ta faɗi tsakani da Allah yaudara ta fi yawa a cikin wannan maganganun da suke yi su ma al'ummar yankin Jibiya da ke jihar ta Kaduna sun ce abin haka yake babu wani abu da ke gudana a iyakarsu da jamhuriyar Nijar da ke yankin maraɗi kamar yadda shak Sabu Ibrahim Jibiya ya yi ƙarin bayani to game da magana buɗe boda dai abin ya koma yadda ka san irin karatun aljanu matar cewa gafaran ku dai ku ke ganin mu ba mu ke ganin ku ba wannan abin mu magana buɗe boda ba mu iya gane komi akan shi mu san shin ya abin yake ba gwamnatin tarayya tana ta magana za a yi kaza za a yi kaza talaka yana so ya gani a ƙasa har yanzu bai gani ba a ƙasa labari dai duka ake ta yi daga can sama yake labarin kuma can yake tsayawa mu da muna nan muna ta addu'a Allah ya kawo mahita wannan ƙasa wanda ya daure mu ya hana mu sakat Allah yana ganin shi Allah ya ba mu mahita masana harkokin tattalin arziki a Najeriya irin su Dr. Mutura Abdullahi Kwara na ganin baiken tsarin tattalin arzikin mahukuntan Najeriya dama mun san kusan haka za ta faru diba da yadda ita wannan gwamnatin take za ka ga cewa kullum abin da suka tsara ba shi ne suke yi ba ya kake ganin tattalin arzikin kasar zai ci gaba da kasancewa ai dama in ka lura shi tattalin arzikin kasar najeriya ya shiga cikin wani hali wanda kuma wa'annan mutanen in ka ba su mulkin in ka lura kullum kokari suke yi su sa kudade a cikin ajihunsu ko kuma su yi tsari wanda zai kai kudade a cikin ajihunsu ba ruwansu da abin da ke faruwa a kasai ko kuma abin da ke faruwa ga talaka. Sai dai a nata bangaren gwamnatin ta Najeriya ta ce zuwa sati mai zuwa talakawa za su gani a ƙasa kan maganar shigowa da kayan abinci da kuma cire haraji. in ji malam abdulaziz abdulaziz mataimaki na musamman ga shugaba tinubu kan kafafen watsa labaru a nan nan za a yi ai kasa abin gwamnati yawanci ba a yin abu sha yanzu magani yanzu sun fitar da modalities kafin su communicating da sauransu kuma yanzu ai su yanzu custom ai sun faɗi next week so idan next week ta yi ta wuce maybe wani ya zo ba ba gani ba ko kuma aka zo aka ce su ya biya kuɗi zai shigo da masara for example kaga ai ta nan zaka san cewa ko an fana ko ba a fara ba tun bayan da al'ummar Najeriya suka shiga tsaka mai wuya da tsadar rayuwa gwamnatin kasar ta ce tana bullo da tsare-tsaren magance matsalolin sai dai har kawo yanzu ba a gano bakin zaren ba Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya. To yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar ɗin daga Katsina mu je da magaram inda take makwabtaka da Katsina. Inda a can aka yi ambaliyar ruwa wacce ta shafe gonaki sama da dubu ɗaya da ɗari biyar. Kuma ko bayan haka akwai asara daban-daban da ambaliyar ruwan ta haddasa. Daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar wakilinmu Larwana Malam Hami ya kuma na da wannan rahoto. Wannan iftila'in ambaliyar ruwa dai ya biyo bayan zubar ruwa kamar da bakin kwarya a ƙarshen makon da ya gabata a faɗin jihar ta da magaram. Tuni dai hukumar ɗaukin agajin gaugawa ta kwana-kwana ta bakin kaftan Isaka Umaru ya ba da sakamakon ta'adin da aka samu. Iyali wanda abin ya shafa mutanen nan mun kaide su a dubu goma sha biyar da ɗari takwas da tabadin da ɗaya. Akwai mutanen da inda za su shiga su zauna ma babu. Gidaje wanda suka faɗi dubu guda da 429 mutum goma sha takwas wanda suka su ransu dabbobi mun samu wajen 683 lewa sabon kahi gangara ana na ana ta lissahi wasu daga cikin waɗanda ambaliyar ruwan ta ruguje ma gidaje da ma waɗanda asarar rayuka ta shafa cewa suka yi ruwa ne cinye gari gaba ɗaya sauraye bisa misalantuwa a yanzu kuma cikin wani kwana biyar sai da aka milimetar takwas. duk sai da shahi sauraye ko ina kwance a cikin ɗaki ko holka da nake ko na jina a cikin ruwa tsamo tsamo matsalar da nake cikin bisan ta ma muna yawo a cikin ruwa da ita ta kaure ruwa ke ta shigo muke ta shigo mu duba da nake kawai yaro a cikin ruwa barma tare alhaji garba daga garin shi ya ta habu a cewar sa manoma na cikin muguwar matsala gonakin da suka ɓaci daga garin shi ya ta habu zuwa gafati zawa na gwamatsa sabuwa da dumumuji muna da gona sama da dubu da ɗari biyar da mun kaje wazirin gafati mai martaba sarkin gafati da kanshi yake hawaye dukkan ruwan da ya taho daga lela ƙasar Wami da wanda ya fito daga ƙasar timniya da na kanton ɗin ta gafa ta nan da magaran gari duka bakin shi shi ya taho can yake zuwa ya tare kuma bashi gurin wucewa shine ya cinye gonakan na talakawa kuma ya tashi garirrika jigar da tsaidau ɗin da mutane za su ci da garɗa-garɗa da tafasa ruwa ya cinye su wannan in ba a ɗauki ba kwakwaran mataki mutanen hoshiya za su yi wani ko taki ɗaya ba shi abincin da kai kati ruwa ya tafi da shi To komai Isa Haladu na garin Nagwa da ke zaman gwadaban ambaliyar ruwa zai ce da wannan ambaliya? In ka da gona arewacin makera babu zancen ta ma har zuwa na gwamnati sabuwa. Halli abin da ya kama ya je garin sarkin Fulani ya shahe wannan daun abin da ya kama ya hagu ta danyali halli da mummugi wannan gun babu ruwa ya shahe shi babu zancen ka buka wuce ko ka zancen wata gona ka bari abinci sai abin da Allah yi dama suna cikin matsalar gidaje ga yanzu matsalar abinci ta same su. Kawo yanzu dai ba a kai ga ƙayyade adadin asarar da aka tafka a hukunce ba a faɗin jihar game da wannan ambaliyar ruwa. Don haka jama'a na cikin fargaba sakamakon yadda ake ci gaba da samun saukar manyan ruwaye. Laruwa Malahami, sashen Hausa na DW daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Zargin cewa jami'an leƙen asirin Ukraine a Mali sun haifar da matsala ga harkar tsaro na ci gaba da tayar da ƙura. kan wannan batu ne daga nan birnin bon fauziya dauda ta tuntubi farfesa tukur abdulkadir na sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar jihar kaduna da ke najeriya ta kuma fara da tambayarsa koya yake ganin zargin shigar kasashen yamma a rikice-rikicen da ke faruwa a afirka musamman yankin sahel eh, abubuwan yana alamun suna kara bayyanuwa cewa lallai a ah, yammacin turai da bisa cacin baki ko kuma irin yakin da ke tsakanin ukraine da rasha ya kara lalata al'amarin in bu manta ba kwana biyun nan ta nanata zargin da ita ma kasar mali ta yi na irin rawar da ukraine take takawa wajen taimakawa 'yan tawaye ko kuma ƙungiyoyi na ta'adda a waɗannan yankuna saboda haka abu ne da ke da nuni cewa kusan cacar baki ko kuma yakin da ake a tsakanin ukraine da rasha da kuma sabon cacar baki na karni ashirin da tsakanin yammacin turai da rashi da kawayenta ya ɗauki wani sabon yayi. Shin kenan waɗannan ƙasashe za su juya rikicin su zuwa ƙasashen Afirka kenan? Ba lalai ne ya kasance haka ba. Ya kamata mu tuna ko a lokacin da aka yi yakin cacar baki a ƙarni na ashirin. Wannan al'amari ba yau aka saba shi ba, kuma zai ci gaba. Kuma wasu ma masu nazarin siyasar duniya suna ganin cewa gara yakin cacar baki maimakon a ce da shekaru tun 1991 da bayan rubujewar tsohuwar tarihin soviet